أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da wannan قال حميس biyar ga watan jima'a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 da kuma hakan ya daidai da 29 ga watan goma sha biyu shekara ta 2022 miladiya kurai da bayani ya gabata yanzu daga bakin nan uwa malam suleiman cewa munasabar haduwarmu a wannan masallaci mai albarka shine ce ‘yan uwa murna na samun ƙaruwar aure ‘yan uwa iyayenmu mata har guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima daga mu da takar da datar da su da taka wannan mataki na ainihin wato samun wata dama da Allah madaukin sarki yake tuba ya shiga aljanna ta hanyarta wato ita ce hanyar aure hakika ni imomin Allah madaukin sarki ga ɗan adam suna da yawa Allah madaukin sarki yayi mana ni'imomi masu yawan gaske waɗanda ba za su kididdigu ba wanda inda za mu zauna mu ƙididdige su ba za mu iya ba kamar yadda Allah yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ana Allah ya ba ku duk abin da kuka roke shi idan da za ku zauna ku kididdige ni'imar Allah to ba za ku iya kididdige su ba Allah ya baki gani Allah ya baki ji Allah ya baki kafafu ya baki harshe da bakin yin magana Allah madaukakin sarki ya baki lafiya Allah ya hore numfashi duk waɗannan ni'imomi ne da Allah madaukakin sarki ke yi wa ɗan adam wanda dan adam ba kuɗi yake sawa ya siya ba alima ce da gare shi subhanahu wa ta'ala wanda lura ne dan adam din ba zai yi rayuwa ba sai da su sai Allah ya rike a hannunsa ya zama shi yake ba da shi ba tare da an wahala ba ba tare da an kashe kuɗi ba yau wannan numfashi inda a ce muna siya ne da kuɗi da tuni masu kuɗi sun siya numfashin mu kuma sai dai mu zauna mai ta kakari daga nan kuma sai ku ga a ce mutum ya mutu masu kuɗi duk sun karar da numfashin sun siya amma sai Allah ya bar numfashin a hannunsa shi yake bayarwa a shaƙa a fitar da wanda ka shaƙa ya gama aiki a cikin ka zuƙi sabo to haka ruwa haka ainihin wato lafiya duk wayannan ababe ne da ɗan adam yana da buƙatar su sai zama Allah ne mai yi ba da kuɗi ake siyan su ba muna ma Allah mana fifici godiya akan wannan so waɗannan amare muna musu addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan aure da za a yi da fata suna nan a cikin masallaci ko ha na zige ina saura Allah ya samu mu dace aure ni'ima ce ta Allah kuma amana ce daga cikin amanoni da Allah madaukin sarki ke bayar da ita danka ta a hannun ma'aurata din an gane ko kuma yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi yake cewa ku ji tsoron mata ku ji tsoron Allah akan matan ku ija nan maza yace fa inna ma afassumuhunna bi kalimatillah an gane ko ko bi amanatillah wasmuhunna bi amanatillah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah wana furriki waɗannan mata ne suka zama naku da amana ta Allah amana ce Allah yake danka ta a hannun mazaje an gane da matansu sannan farjin wannan mace ya zama halal ga mijin ne ta hanyar kalmar Allah da aka ambata Halali liman yayi magana yayi addu'a yayi salati ga manzon Allah aka yi siga aka faɗi sadaki aka ce wance ta zama matan wani wannan kalma ce ta Allah mun fahimta kenan ita mace da ta zamanto ta siffantu irin wannan siffa ta zama mata aure to kenan ta shiga cikin wato faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa wato inna ma hunna awan awan malan awan shine asira, me malan asir asir shine bursunan yaki da kama dan gidan kurkuku dan bursuna yana da dama yaje inda yake so ba shi da dama bai da iko sai da izinin mai kula da shi a gidan yaki haka ne kuma haka wani to mace a gidan mijinta ba ta motsawa nan da can sai da izinin mijinta ba za ta je ba sai inda mijin ya ce ta je ba za ta zauna ba sai ya ce zauna ba za ta ci ba sai abin da mijin ke so ba za ta sha ba sai abin da yake so ta sha dukkan wani motsinta da kaiwa da komowarta yana tafiya ne a ƙarƙashin so da kin wannan mijin domin shi ne aljannarta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wata mata tana tafiya sai yake tambayanta yace a zati ba'al ke mai aure ce kira da miji eh ba'al ba'al shine mai miji kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani aha a ga mu alaran momi kamar da zarin karatu na ne ina tambaya iko ko kuma tuga ko kuma ta ne ba ka ba kuma sai mu addu'a mu tashi wannan masallaci da na zo yau shine zuwa rana nawa ha na nawa kenan zai kai hudu malama ta ce zai kai hudu haka ne a shekinan ni ba komai bai ya kamata kusan tsarin karatuna suna yin tambaya aha a gaya mun ayar na kuma faɗa muku amsan na ɗauko kusa da amsa na ajiye domin na ce ba'al shi ne wa shi ne miji sai ce a kawo ayar da sai magana akan haka ha yawa kika ta kara ko cigaba karanto mun ayar wadda wannan karan ban ce zan fara kyauta ba ah kuma har da ku samari ha na yawa la haula wala quwwata illa billah Allah ya miki albarka amma ba ita ce ba'al ba'al wannan kalmar ta ba'al haka ta zuwa cikin aya ku taɓa karanta wata aya mai kalmar ba'al ba ba'al لا إله إلا الله يا ليتني بهم قوما إذا درسوا لا ما شاء الله من النبأ العظيم بعلي تو قرأ نورا مكا أوزا بعلي bali la ilaha illallah ba a rarammomi a cikin kira na akwai rarammomi ina suke wallahi sai na tuhume su to ya isa annabi ibrahim alaihi salatu salam, ya yi baki bakin mala'iku lokacin da suka tashi za su tafi su je halakar da mutanen annabi lutu an fahimta sai suka tsaya ta wurin annabi ibrahim alaihi salam da umarnin allah annabi ibrahim saboda murna jin daɗin baƙi sun zo masa amma bai san mala'iku bane shi ya kamo ɗan maraƙi ya yanka musu in yadda ake tarban baƙi. kada ka amarya muka kawo ziyara gidanki ka kamo ko da kaji ne ba sai an yanka ɗan maraƙi ba ko raguna eh a ɗan raga haka ake tarban baƙo ya yanka musu ɗan maraƙi waje a bi ijilin hanif ko a soye a gashe ha waɗannan baki sai suka ki cin wannan nama za su ci dama tun da mala'iku ne ai ba sa cin abinci su ba sa sha amma annabi ibrahim da ya ga hannayensu ba sa kaiwa ga abincin sai ya ji tsoro ci an yawa inda ko dai da kari suka zo ne ya ce falan mara a aidiyahum la tasiru ilaihi na kirahum ko ba kai bane wa aujasa minhum khifa suka ce qalu la taqaf inna ursilna ila an aike mu zuwa ga mutanen annabi lut daga lokacin ya gane cewa waɗannan ba mutane bane mala'ikun Allah ne sai Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun matarsa tana tsaye a gefe fa dhahikat sai tai dariya dariya ma'anar ta dariya anan fa dhahikat basharnaha bi ishaqa min wara'i ishaqa yaqub muka yi mata albishir da cewa za ta haifi da sunansa ishaq bayan ishaq din ma za ta samu jika sunan shi yaqub ina fata muna fahimta lafazin Abdullahi ko anan menene ma'anarsa ba ta dukiya. ba dariya bane saboda ce dariya kika sani shi yasa ka ce dariya fadahikat shine sai jinin al'ada ga ta ta tsufa cikin mace tana al'ada alama ne da ke cewa za ta iya ɗaukar ciki ina fata muna fahimta to saboda haka sai ta yi al'ada shi ne ma'anar fadahikat ba wai sai ta yi dariya ba da ta yi dariya sai dariya shi nan sai a ce za ta haihu a ita al'ada jini ya zo mata ita mata albishir cewa za ta haifi da sunansa ishaƙa wa min wara'i ishaqa yaƙo. bayan ma annabi ishaq ɗin akwai yaƙo. an fahimta da suka mata wannan albishir ɗin me ce? eh sai mamaki ƙalat ya wailata kai cona a alidu wa ana ajuzun yanzu zan haihu alhalin ni tsohuwa ce dattijuwa ai shekara 80 90 100 an haihu sai ta ce wa hadha ba'li wa hadha ba'li shaykha sai ga mijina shine wa annabi ibrahim alaihi shi ma tsoho ne kina ana nuna cewa idan mutum ya tsufa kila ba zai iya haihuwa ba in ta tsufa ba za ta iya haihuwa ba ana mamaki a shekarun a shekarun mijinta a ce shi ya wuce shekara ɗari a ce kuma za su haihu kuma sai ta ce wa haza mene zauji ta ce ta ce mai ba'ali Ka ce wa haza ba'ali shaikha ga mijina lafazin miji shine alba'al shine annaba a wancan hadisin kujinar hadisin da hadisi ne mai nike ci a shi wanda ya ja mu ga wannan magana ha yanzu na karanta hadisin kafin in zo mu muku wannan tambayoyin kuma yau ku faɗa mun hadisin ba fa gaskiya za mu yi addu'a la ilaha illallah na ce annabi ya ga wata mata ya ce mata a zati ba'al ke mai aure ce gina da muji? ko ba kai wane ya ce kina da muji qalat na'am ya ce eh kina da muji ni mata aure ce annabi ya ce mata kaifa anti minhu yaya matsayinki yake a wajen mijin naki ya kike da shi alaƙar ki da zamantakewa ki da shi wannan mata sai ta ce la'aluhu ba kasa a gwiwa ina iya bakin ƙoƙarina wajen faranta masa wajen yi masa ladabi da biyayya wajen yi masa da'a wajen bin umarninsa wajen kaucewa fushinsa wajen nita duk abin da baya so abin da yake so shi nake yi ka ce la aluhu ba na ƙasa a gwiwa sai ya faɗi wannan maganar da shi ce dalilin da ya sa aka muku wannan hadisi da na ce duk wanda Allah ta'ala ya ba ta aure ya rage mata hanya ta shiga aljanna ya ba ta dama ta shiga aljanna annabi sai ce mata kunzuri kaifa anti minhu duba ki ga yaya kike a wurin sa yaya kike a wajen mijin ki a wurin mijinki shin yana murna yana farin ciki yana haba haba da ke ko yana fushi da ke ne ko ba ku jituwa yana fada yana fushi da ke kin fata masa rai sai ce fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine wukarki shine aljannarki kuma mai ta tare da ni fa inna ma huwa jannatuki wa naruki ha fa inna ma huwa wa naruki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki mujinki shine wutanki shine aljannaki idan ki iya mu'amala da mujinki ki shiga aljanna idan ba ki iya ba kuma ki shiga wuta jiya jiyan nan wani ya turo min wani hoto a wayata amma dai yayi ne dan tsokana da barkwanci ina fata muna fahimta yake cewa duk matsayin mace duk kimarta da jiji da kanta da duk kazaɗinta ya ce aljannarta tana kan wannan ƙafa sai turo wata ƙafa kuna so kuka ƙafar? ƙafi mamaki irin ƙafa. ƙafa ce mai albarka ƙafa ce wadda ta ga duniya ta yi noma ta yi kaza ta shiga sanki ta shiga rana an fahimta malam kaga irin kafa ya ce to duk girman kan mace ko duk kazanta kafar aljanna tana gargashin wannan kafa kun ga wannan kafan mai ita da gani ya sha wahala sosai ya yi noma ne kila ma bai sa takalmi ya yi kaza ya yi kaza amma aka ce wallahi aljannan matar tana gargashin wannan kafa domin me yasa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin wani hadisi mana hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda yake cewa law ta'limul mar'ata min kunna haqqa zawjiha 'alayha da mace a cikin ku ta san haƙƙin mijinta a kanta da ja'alat al mar'atu min kunna tamsahu al ghubara an qadamay zawjiha bi khaddi wajhiha da mace a cikin ku ta san haƙƙin mijinta a kanta da ɗaya a cikin ku ta zo tana goge kura a ƙafar mijinta a kuncin fuska fuskata tana gogewa tana lashe ƙafar mijin saboda matsayinsa saboda ƙimarsa na ku yi mamaki me zai sa mace ta share ƙafar mijinta da tsoron da ke ƙafarsa da fuskarta fuska ita ce ta fi tsada a jikin ɗan adam ina namiji yake kallo a fuskar a jikin mace ya sha'awarta fuska yake kallo haka ba ne sai ya kalla fuska tukunna ya ga ta mai kafin ma ya kallo nuri wuri fuska idan mace za ta yi kwalliya a ina take sa hoda a ina take sa gazar a ina take sa barbada kumatu a ina take sa maskara a ina take sa jambashi tana sa a kafa tana sawa a kunnanta tana sawa a cikinta ba ta sawa a ko'ina sai a fuskar nan ke? fuskar ita ce ake kallo ashe ita ce ta fi tsada to wannan fuskar za ta sa tana goje kafar mijin miji idan zai yi tafiya idan yake takawa kafarsa da kafa yake takawa in zai shiga bayi da me yake shiga da hannu da kafa yake shiga bayi haka bane in zai yi noma ya kunya kunya da me yake yi da kafarsa yake torawa in zai yi kaza da kafa ko me zai yi kafa ce dai ita ce mai dace da dace da dace idan ke takawa? wannan kafar da yake mafi wulakantuwa da kuma abun nan na fuska wanda yake mafi daraja shi aka bama na Aisha ta ce da ɗin su kasa tana gogewa me yasa za ta sa saboda kimar aljanna da matsayin aljanna da ta shiga ta ga dukkan wani abin da yake na alkhairi a ciki Allah ya tattalin mata sama da kowa sama da komi Kuma fahimta aljanna ba wasa bane ina fata muna fahimta idan muka shiga aljanna za mu ji daɗi za mu mene za mu ji daɗi za mu more za mu wataya za mu hole ta fata kuna fahimta duk wani jin daɗi ya ƙare a cikin aljanna yanzu wa'annan yaran da kuke kallon su kuna jin daɗin ganin su a nan kuma ba jin daɗin ganin su kuna jin daɗi ga mu nan a zaure suna kallon mu suna jin daɗi wannan kallon su da muke yana sa hankalin mu ya kwanta to dan saboda hankalin mu ya ƙara natsuwa mu ji daɗi a aljanna sai Allah ya tanaji ƙananan yara akwai yara a aljanna akwai yara a aljanna da ma take ah gane ran mai nan ta ɗazu mai janyo mu aya aha Allah ta'ala ce wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira yara ne kanana wildanun mukhalladun yara tabbatu a aljanna idan kika gansu idza ra'aytahum kun ji ka gansu a sibi ta lu'ulu lu'ulu'an za ki ɗauka lu'ulu ne sun saboda kyau kuma ganin yaron lu'ulu haka suke a aljanna a aljanna akwai kayan nima da kayan daɗi akwai soyayyun tsuntsaye akwai farfesun tsuntsaye a fahimta duk abinda ake so akwai shi a cikin aljanna komai babu abin da babu akwai ɗanwake, akwai dambu akwai awara akwai alale amince sai kina so to akwai shi aljanna kuma Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun a cikin aljanna akwai abin da rai ke so yake wa rai dadi sai kin zama kina tsananin san shan fatiya a duniya ki kika ji a lahira ya za ki samu fate to akwai shi aljanna da kin ji kina son shan fate akwai shi da kin ji kina son shan hura akwai hura kina so ki sha farau farau a cikin aljanna kuma a cikin aljanna akwai koramu a san korama irin rafuka din nan san rafi ko akwai rafi na giya giya mai gadi a irin giyar duniya ba giya ce mai kanshi giya ce mai zaƙi giya ce mai garfi, giya ce da Allah ya ce la fiha gaulun wala hum anha idan aka sha giya ta lahira babu sa maye ba a yin tamkele idan an sha ta giyar duniya ya take idan mutum sha ta mai yake yi yayi marita ya sha kafsu ba ka kewa zo ya ta tamkele yana faɗi yana yali layi yana amai yana koyi ya samu matar ya mata dukan tsaya ya kama yaran shi ya musu duka saboda ya biya shi ya sha abin da yake sa amma ta aljanna ba ta sa mai kan shi take da shi dadi take da shi ta fi ha zaunun wala hum anha haka aljanna jiyar duk aljanna take sa'annan kuma akwai korama na zuma zuma mai daɗi ba zuma da aka yi mix ɗinta ba irin na duniya zuma ce mai kyau wanda in ka shata sai kunnanka ya kana idan kana shan ta saboda daji sa'annan kuma akwai korama na nono nonon nan shi ma a irin nonon duniya ba nonon waken suya da aka yi mix aka yi ciwa ciwa a'a nono ne zallansa na aljanna wanda baya mix sannan kuma akwai korama na ruwa mai kyau karkar ya fi kewa wata ya fi ruwan roba ya ruwan faro ya ruwan gora kyau shi baya lalacewa shine Allah ya faɗi su gaba ɗaya cikin alqur'ani ba za ta tuna mun da ayar masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha mene anharun min ma'in ghayri asin wa anharun وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ya fata kuna fahimta waɗannan su ne ƙoramu a cikin aljanna ba cikin aljanna kuma akwai waɗansu mata wayannan matattaki matan mijinki ne kyamar ya ki ji wannan matan mijinki ne kina da kishiyoyi yanzu haka kishiyoyinki suna aljanna ba ran duniya ba duk sanda mijinki zai ƙara aure to ba ke yawa kishiya ba wannan ki dauke ta abokiyar rayuwa ce ta neman aljanna ainihin aljanna kishiyar ki ta gaske tana aljanna ina fata ana bayyana ita ce zan baki labarin ta yanzu ki ya ke ce amarya ko ke ce uwar gida ke ce ta farko ko ko ke ce aka yi ƙari da ke ita ce aka ƙara ita ce uwar gida nan? masha Allah masha Allah ta samu babban mukami uwar gida sarautar mata ko haka ba to Allah ya saki sarauta cikin mulki da adalci da kuma kama sauran hannun hannanki da za su zo ran gaba amma kake jawo shi kice mazi ya bara bala ya fara miki addu'a tun yanzu a miki kishi addu'a ce ta kwarai ake miki kuma kaka rike so Allah ya ƙara miki eh kuma sha so ita ba ta magana fa eh, <laughs> ana jin daɗi haka nake so ta ji daɗi to kina da babbar kishi a aljanna idan kika ɓata ran mijinki a nan duniya wayannan kishiyoyin naki za su kine miki ne ba kuji ba kine mata suke za su kine matan duniya da su fitar da mijinta ta ce Allah ya kine miki ai mijin nan naki bako ne ya kusa da wurin zai same mu ana zai barke ta wurin mu da ya mutu ya tafi aljanna shi suko suna nan matansa ne gwargwaran imaninsa gwargwaran adadin matan da zai aura mafi karanci mata biyu babu mace ɗaya a lahira mata biyu ne mafi karanci mai mata biyu akwai mai uku mai hudu mai biyar mai shida mai bakwai mai takwas mai tara mai goma mai sha daya mai sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in an zuwa saba'in da biyu akwai masu mata saba'in da biyu gwargwaron imaninsu wannan fa matan aljanna kenan idan mutum kuma ya shiga aljanna a nan duniya yana da mata ɗaya matar ta ita ma cikon wayannan matan ne uku kenan kuma matansa biyu sun shiga aljanna hudu kenan idan matansa uku ne sun shiga aljanna 70 na biyar. idan matansa hudun duka sun shiga aljanna 70 na 76 duka matansa ne bakwai ko wani shida shida, duka matansa ne a aljanna ya zaki kan Allah wanda aka ce zai aure mata har sama da saba'in idan yana da imani ya samu wannan matsayi to me za ki ɓata lokaci kira kishi akan ya aure wata a nan duniya wanda take wari wanda take fitsari wanda take ainihin wato warin gumi take warin zuba take fitsari take bayan gida take haila take abubuwa na kazanta ita tafiyar da miyau sai kiga an toshe baki matar nan ta aljanna kishiyarki annabi yake cewa fil jannati hawra a aljanna akwai hurul ain ana ce mata lu'ba idan ta tofar da miyo annabi yace law bazagat bima'il bahri la kana azba ba ta tofar da miyo a cikin ruwan tekun duniya sai ya koma ruwan dadi ruwan miyan ta kawai so dai haka da dai tobi amma ke ko a ran tofar da miyo sai haka haka wani haka ne ko ba haka wani to wacce ce tafi ta aljanna kalli matsayin ta ba Allah nabi yace fil jannati hawra ko wani hadisi yace law anna imra'atan min ahli aljanna da a ce matar aljanna za ta leko duniya in tsala'at alal ardi la adaat ma bainahuma wa la mala'at riha da za ta leko duniya to da ta cika duniya da haske da kanshi leko akwai za ta leki hu sai yadda mata suke din nan tana leke umar gida to ita ma leko duniya kawai annabi ya ce da ta cika duniya da haske da kanshi annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa fiha an kwalan da ke kanta ya fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi an kwalan da kawai a wata riwayar annabi ya ce la zahaba dawuha dawu ash da hasken ta sai ya tafiyar da hasken rana inda matar duniya lafiya za ta leko duniya rana za ta koma kamar an kulle fitila ne da har rana aka ajiye ta fitila koya a cikin rana za ta haska wani abu ba wanda za ta haska to haka duniya rana za ta kasance saboda hasken wannan mata wannan matar fa ita ce kishiyarki amma fa ita kika yi aikin ta kika yi wa mijinki biyayya kika bi umarninsa sau da kafa cikin abin da bai saba ma Allah ba an fahimta ana wa miji da'a ne idan bai saba ma Allah ba umarninsa amma umarninsa akwai saban Allah ba a yi masa da'a saboda la da'a ne makhluqin fi ma'asiyati da khaliq go babu da'a ga abokin halitta wajen saba wa halicci saboda idan aka yi masa da'a aka samu aka shiga aljanna me zai faru bai zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matar ta ita ce mai wanki cikita ke kuma ashe ba za ki so ki shiga aljannan ba dan ki fita ita ma da take tsine miki in kin mamujin sabo yanzu ki shiga ta zama baiwa ki sai abin da kika ci can ta ma bai kira ki ba Na ki ya ninnin ta ninkin bunin ki aka tambayar annabi aka ce me yasa ba ambaci abin da Allah ya tana dawo mata aljanna ba aka ambaci abin da aka tana dawo maza kuma aka bane an tana dan mana kaza duk wanda wannan abin da aka faɗa hurin ne ba na maza bane da kayan daɗi da muka faɗa su nono su zuma kowa da maza da mata duk za su sha abinci ne soyayye idan ba kina jin yunwa alƙala da kin ci kina son kaza kin ga tsuntsu ne zai zo sha kin ci a gaban sai daga mutum da guda ɗaya a ƙasa duk da ga irin abinci da ke so da kina ci ta jikin naman ta jikin wannan tsuntsu a kwanuka nan farantai na zinarai yutsafu alaihim da sihafin min zahabin wa akwa ba ba aka bari haka Allah ya fara ƴan aljanna ya yi nan suna ta kaiwa da kobowa da kwanuka da cokula da kofuna na zinari a aljanna idan kina so ki sha ɗan itacen aljanna kina daga kwanke kina ki shingide a shiga ga bishiyar abin can kina so kin ya haka kawai sai abin ɗin ya shalle zai tawo a hankali yiwu na zo kusa da da sai ki kama shi kawai sai ya koma kin tsinka ko gani amma a nan duniya ya ake hana so a sha mangoro ya yi jifa ya hau kai ya sa makata amma a lahira a aljanna da kaga mangoro kana son sha kawai kana mika hannu station ne zai zo kusa kai sai ka dan kama sai ka dan ko sai shi ya kuma inda yake ba sai kai wahala kana yana da cikin gidai saboda jin dadi saboda farin ciki saboda annishuwa saboda faranta ran bawan Allah inji Allah subhanahu wataala har ma wa'annan abubuwa da ake faɗa na mata cikin ke cikin aljanna da Allah ta'ala ta radawa mazaje da har annabi sahabbai sun tambaye shi a ce mutum za a bashi mata 72 ya zai iya da su sai annabi ya ce ana bashi kafin mutum kare an fahimta aljanna har ma wani gajimare zai zo aljanna duk da ga gungu na yan aljanna sai ce ku faɗi abin da kuke so in muku ruwansa in zubo muku da shi a san gajimare ko idan ya zo ya samu mutane wanda ya ce muna so kai mana ruwan dan wake sai kaga dan wake daga sama sha a mana ruwan naman kaji sai kaga sha kai mana ruwan tsuntsaye ɗan shila duk sai a muku ruwan sa a mana ruwan koko ko abin da ka faɗa a muku ruwan pizza an san pizza ko yawwa a mana ruwan boga a mana ruwan shawarma duk wayannan abubuwan duk abin da aka ce yayi ruwan zai yi ruwan sa har ma ɗaya daga cikin marwaita aka ɗan yake cewa in ko Allah ya sa ina nan a wannan lokaci sanda wannan gazimara zai zo zan ce kai mana ruwan 'yan mata a wayin juna ina fata ana fahimta su saboda haka wannan matar da nake faɗa muku wannan abubuwan da aka tare da sai aka ce me yasa masa ba a faɗa naka ba Alabi ya ce mace saboda kunya ne yanzu nan muna ambatan na maza ne amma duk da kuna ta ɗan jin kunya kana da ɗan jini dariya kana ɗan sun fiye da kai idan ga na ku ake farafa. ashe ba za ku yi zama ba mace tana da kunya to ba a faɗin nata da abin da aka faɗa na waccan matar to naki linkin ba linkin ne saboda ke ga shi kin zo duniya kin zo kin halarci karatu kin yi azumi kin yi ibada kin yi sallah kin haifi da malami kin haifi da limami kin haifi da ladani kin haifi da ya haddace alkurani kin haifi lauya kin haifi alkali kin haifi kaza kin haifi kaza da wani abubuwan da kika yi kin yi haƙuri, kin bauta wa Allah idan nan sakamakon nashi yasa an kin shiga aljanna wallahi sai an nan zamu ci sama da yadda wasan ba shi ita ba taba yin komai ba ita a je bota ce ba ta komai ba ba ta komai yanzu aka jira mujin kake yi tana jira mijin ke ta wuri da mutu kawai ta fita ashe akwai wata tabbuwan nan in ba in ba a zama kishe in ba ita ba wannan ta duniya tana so mijin ke mutu ne ko fara gargashin za ta so ce mutu har ba ta so ya mutu ba amma wata ita so kullum burin ta za a yi mijin ke mutu ya zo gurin ta kuma yana tare da ita a aljanna wata ma za ta zo ta tafi hanya ne ta tsaya a bakin kofa sai zai wuce ta ce haba bawan Allah mu kuma sharaban mu zai zo kanmu yaushe shi din mu zai zo Ya ce ke kuma ba wace ce ban san ki ba sai ta ce baka sanni ba baka karanta ba cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin a bima kanu ya'malun sai ce kwarai na karanta rai bata sani ba abinda Allah ya ɓoye mata na jin daɗi da sun yi idanu a aljanna sai ta ce to ni ina ce da ɗaya da cikin matanka da Allah ya ɓoye maka wanda baka da ni ba annabi ya ce zai shiga wurinta su zauna mafi daɗin zama tare da ita saboda haka ƴan uwa masu albarka idan Allah madaukakin sarki ya baki dama ta yin aure na yin aure to lallai ki sani cewa Allah madaukakin sarki ya dauki makullin aljanna ya baki saboda ki yi biyayya ga mijinki ki ja shi a jiki ki ja ƴan uwansa a jiki da mahaifiyarsa da yayyinsa da kannansa wanda ke wane a wurin shi ke mawon ki ne kani a wurin sa kanin ki ne kawo a wurin sa kawun ki ne duk wani wanda yake dan uwansa ne ki ma fi shi sansa da damuwa da shi wannan shine ake samun riba aure da shi amma kar ki je gidan miji kina fada da mahaifiyarsa kar ki je gidan miji kina fada da yayyensa ko kannansa kar ki hana su su amfana da abin da dan ya kawo amma fi su san su amfana da abin da yake takarar dan uwansu ba dai yadda da almubazzaranci ba yana da kyau ko da wani abu ci ga za su yi ba daidai ba to ki tsawatar ta hanya da ta dace idan kika yi magana ma ce da zai iya zama matsala fa fita baki ki shiru dan yanzu kun san wani lokaci fahimta tana da wahala ina fata muna fahimta baki wani abu tsakaninki da Allah ga manufarki amma kuma a zuya miki ma'ana ta za miki manufa da ƙarshe abin da bai zamanto ya zama wani abu ba ƙari ya koma mene ciwo ya zama ƙari yake jago kin haka lalle ki san da wannan kuma ina kira gare ki ya ce amarya da ki tabbatar da cewa kin riki makami makami na ƙare dangi da shi ake shiga gidan miji menene wannan makamin shi ne makamin ruwa kullum ki rika surfa wanka kika cin ado kina caba ado namiji yana son mace mai tsafta namiji yana son mace mai kwalliya namiji yana son mace mai kitsa namiji yana son mace wadda take iya farfata namiji baya son kazama namiji baya son mace wacce take kucaka namiji baya son matar da ta zamanto tana warin gumi tana warin zuba tana warin hayaki tana warin baki tana warin habata tana magana da shi yana kawai da namiji baya son irin wannan akalla ya ce amarya yin wanka su shida a rana eh mafi karanci ke ki wanka sha ba ado duk sanda mijin ke fita ya dawo daga cin yi wanka duka jin kanshi a cikin kayan akwatinki abinda zai fara karewa shine kayan shafa-shafa da kayan kanshi ina fata yana fahimta saboda yin kwalliya za ki rika yi saboda saba ado da za ki riƙa yi wannan ne zai samu jinki tafi kasuwa ya dawo yana tunanin ki tun lokacin tashi bai bai riga kowa tashi saboda ya san yana da amarya a gida tana nan tana jiran shi zai daina yawon da ke zai daina zama a majalisa idan kin ga mijinki na zama a majalisa to lallai ki bincika ga alaƙar ki da shi eh akwai matsala amma in dai kina zama kina bashi haƙƙinsa kina zaune da shi lafiya lalle ki tabbata mijinki ba zai rika yawon daraba. ba zai rika zama a tukuban mai tsire ba ko a tukuban mai shayi da an yi sallar ishayi zai yi gida kawai wata rana ma a gida zai yi ishayi ki zo mai jami'i matata shi kenan dama gidan gidanku a kulle take ku sha barcin ku sha hira amma mata sun waye gari suna bakanta ran mazajensu suna musguna musu da wannan ya sabbaba mazan ba sa iya zama a gida suna yin girki ba mai daɗi ba kullum abinci iri ɗaya take masa ya tafi yau ya dawo da kasuwa ta kama masa tuwo ya sake dawowa gobe ta wo ta sa faɗi mame an jima kuma an yi kwaɗo an jima kullum tuwo babu ɗan wani ruwa haka wanda yake mai ɗan kala kala haka ina fata ana fahimta ki siya da kanki ko ki ce ya siyo ke eh, ya siyo kaza kina buƙatar kaza da kaza wato wasu mata suka yi kuskure ne a cikin mu'amalolinsu da zamantakewar aure da bukatunsu na cefane su za su rika sa mazajensu sun ka siyo musu abin da suke bukata ka siyo mana kayan miya kawai sai ta shi shi kuma namiji haka yi ji abin da aka ce ya siyo shi zai siyo shi da kawai shi kayan miya ya ajiye miki sai kiga tumatur kiga albasa kiga tattasai kiga tarugu ya siyo kayan miya ko bai siyo kayan miya akwai abin da babu akwai abin da babu a nan a kayan miya babu komai ya siyo ka ce mun kamiya ka haɗo da ki ka haɗo da dabbama bama misali ka haɗo mun da karas ka haɗo mun da kabeji duk wani bakin faɗa masa ba A sai ki ya siyo ya kawo ki ka siyo mun tara ko tera ake cewa ko tara ne ya sunan shi tera ka siyo mun tera keran nan ma ba a so a rika yawan shi yana da illa ba su yi yawa an fahimta ko ka siyo mun mangoro ko ka siyo min gwaiba ko ka siyo min ayaba da kankana ka siyo min abarba ki ki fara irin wannan kayan marmarin dama kina dan blending an kawo an yi girki kin gyara ko kin saka ki blending sai dai yazo ya sha ainihin wato asif dan hado min da madara ta gari ki dan barbara a ciki kullun shi ya fara motsi ta ina ne wannan wani irin juice ne jiga sai dan abarba ne ko wani kankana ne ko na ayaba ne amma ka sa gane wani irin jus ne wannan sai ki jira a amarya wannan dan jus ne irin na jiya na ran ƙara yin shi mara ba kyawun mai kashe ko sisi ba shi ya siyo a cikin kudin ce ne zai siyo ni mun gani amma kuma idan kudin ce ne ya baki ce ma sai ki siya da shi an daidai wata rana kin yi jus ne yau da wata rana take kawo gundarin ayabar ki aji ya ci a haka ko lemun ki dan yayyanka masa wata rana kuma a matse su a sha zallar ruwan aiki da su haka ake sarrafawa sai ku ga zaman aure yana yin armashi zaman aure ya zama ya yi kyau an samu kyakkyawan zama hatta rashin lafiya zai yi karanci a tsakanin wa'annan iyalan saboda ana shan kayan itace amma kin ci tuwo a kin sha bakar <laughs> ha kin sha bakin ruwa an ci tuwo an sha kuka an sha bakin ruwa a dole a samu matsala ba su da abin da zai faru ba sa a ah, wannan waye waye an fahimta an sha basir basir kika za shi kenan basir domin zai sa bayan gidan mijinki da ke da shi ɗin zai tauri idan ya tauri mai zai haifar asa asa saboda ba zai narke da wuri ba zai yi ƙarfi kuma daga cikin halitta da Allah ya waɗan adam fatar da ke jikinsa fatar dubaran mutum ta fi kowace fata laushi fatar dubara ta fi laushi to idan ya zamanto kin girka masa abinci abinci mai kauri bai sha ɗan wani kayan marmari da zai shiga ya narkar da abincin ba zai zama bayan gidan nan yana da kauri yana goban wannan fatar wadda take da laushi sai kuma ila dama shi ko bai tattauna abincin da kyau ba bai ya ya tauna shi ya haɗiye shi a cikin garinsa a ya haɗiye ya dan tauna sau ɗaya su biyu ya haɗiye dama abincin ke kuma bai dahu ba an yi habdon ne raba-raba aka yi ciwa-ciwa kuma yadda mata da yawa yanzu su ba su iya abinci ba musamman 'yan mata na yanzu na zamani yawanci habdon suke yi ɗanyen abinci suke wa mazaje taliya suka iya dafawa a tsare-tsare da indomi 2 minutes piu an dafa Muji, kaga yana wani ɗan teɓa-teɓa haka ana ango kasha mai ana ɗauka hankalin shi da a kwanci nan ko ba a san duk ɗanyen tuwo ba ne ya kumbura masa ciki ji ke ya zauna ya ta tusa kawai a dafa abinci sosai da iyayenmu nan lokacin da suke dafa mana abinci da akan a tukunya ta ƙasa a akushi Allahi a zaɓar yana zaɓar ɓaka yana kana jin ƙanshi yana tashi abinci ya dagu ya nuna ya nuna ya nuna ya yi lubi lugui wallahi dan 'yan mata yanzu suka soya kaza ko suka dafa kaza wallahi tallahi ki zo ki ci suyan mata na yanzu ki ci suyan iyayen mu dinnan sai kin gane bambanci da shi da daɗi da laushi kus-kus iyayen mu har ƙashin muke cinyewa amma nan yanzu mace ta soya maka kaza ko ta zuba maka ko ta maka kaza kana ci kana ganin ma jini a cikin kaza ko sai dai ka gura da kashin ba haka bane ba haka bane to me yasa ba ku yin ladabi da biyayya wurin iyaye mata su koya muku yadda ake waɗannan abubuwa lalaci ne ko kwarai da gaske yanzu kawai mace ba ta son motsa jiki ta fi so ta dafa taliya indomi mijinta ya kusa dawa sun yi waya gane nan sweetheart suna kan hanya dama daga kasuwa da ya wuce minti talatin ba zuwa gida har ta tashi ta yi wanka ta bar wadda baki da hoda ta zama kamar aljana suna jira ya dawo ta jihu kuma a lokacin za ka ɗaura abinci minti ɗaya biyu ta gama ta kawo shi ɗanye bai damu da kowa ba ta cika magi a ciki ta sa gishiri yana ci yana fifita yana shan majiya ba daidai ba ne wannan kwanaki wani ango da ya aure ya ɗauko abokanansa su zo gidan amarya a zo a ci abincin amarya yana zuwa ya yi sallama ya shiga ya ta leko ta labirai sannan ku da zuwa na wuni lafiya lau ka za ka za a gaisa sai mutum ya mata haka ta dafa taliya leda biyu ta juya kawai ta gama zo ta ajiye musu abokanan ana ci ana ta a waɗauke wutan nefa ana ta bibita ai wallahi ka ji daɗi ma ai na kai kuɗin zai sara gidan su kalli wata mai zuwa za a ɗaura wata ka za ka za yana ta jin shi gane yake ya hada wata duniya a matar ka ta ɗaya ji ka za ka ta ka magi gobe ya zo da wasu mata haka daren daren haka yana ta yi yana dafawa wata rana ya zo da abokanansa masha Allah za a zo a ciwe za a cike ki yana zuwa yi maka haka sai tun da sora kamar na italiya ba ga hancin italiya sun cinye garar inda yanzu sai mai ah an ce ba a sanin mace to dama miya ta kare an garan da aka kawo masa ta an tarairaye shi shi da ita kafin su fara gano kan gari ko aka bane ya dan je kasuwa ya tsari ya rika ce fulai suna dan tareriyar rayuwarsu duk an cinye da ringa abokai kuma da karshe sai ya zo yana nadama haka aka yi ma wani shi ma da aka mai aure ya matsa ma shi matsawa ya mai mai auren Ni wallahi aure ke so ba bai ce ba kai san fa ka dan ta tukunna ko saura wallahi kaza kaza kaza yau da gobe kullum magana aure aka yi masa aure saboda ɗan ta ne ba abin da yake so haka ake mai ya zo gaban uban ya dan so su kira hana ba wallahi kaza sai dan da da ilmo sai a bashi za mu mai aure aka bashi jali aka cire shi a gandu aka ware shi to kun san ango da amarya ba mai shiga tsakanin su ya fita kasuwa suna kasuwa ana chatin ga ka an baro ta gida ba ana hira lokacin kasuwa bai yi ba ya taso wani abin da ya sai da ya siyo kuturo kan hanya da fara alayin a can a hanya da ya zo da shi gida a ci tare da amarya a sha a more amarya tana jin daɗi ana shagonci ka rika kyalli bulbulbulbul masha Allah kamar kulba shi ma kuma ga cikinsa na fara tasowa saboda ɗanyen abinci ba saboda abinci mai daɗi ba ana nan ana nan cinye gara da sassafe yana barci sai amarya ta buga mai jiki ta ce tashi mai gida ba ga, da za a yi kuku za a sa a kunu kai kusa ya tsaki an zuma ba magi ya kare an zuma man gyada an jima kaza haka aka dinga mai gaba ɗaya aka cinye gara shi ma an cinye gara an cinye mene jali yaga shi da yake zuwa gida ya kuka da ya dan shafa kera a bashi amma yanzu shi ake tashi bacci ya sama bai shi ba tashi shi a ce sai ya bayar ya koma otu gida ya haka yi zugun yana ta kallon al'amura yana kwancewa yana taka sai ga dan busuru yana tsalle-tsalle kusa dan busuru dan jariri yadda yake tsalle ko ya tsalle ya haye kan wannan kofa ya haye wannan dan tumalan ya launa idan ya haka ya haka ya ce za ka yi hankali ya maka aure <laughs> wato bai da hankali ne shi yasa da an mai aure zai zama mai hankali saboda haka yan uwa ni abin da nake magana nan shine wato amarya ta san yadda za ka karere yan uwan mijinta duk abin da yake bai saba ba to ci kawai da kai kawai a yi a wuce wurin ke mijinki kun fi kusa ki zauna da shi ki tattauna da shi ki ba shi shawarwari ko ki faɗa masa me ya faru ki san menene amma ba wai ki zo ki fito fili ba ƴan uwansa su fara kina fara da su kina gaba da su ke ba gaban bane ke ba kina fata kula fahimta na ke kina gyara ne kina tana dukiyar mijinki ne amma su za su ga cewa su ɗan uwansu ne ke ce bare da za ki zo ki raba su ku bai ji magana kuwa so da ka ce ba raba wani ke ba kina so a tattare dukiyar da ne amma yanzu nan za a juya miki ma'ana ko manufa a ƙarshe sai a zo a samu matsala Allah ta'ala ya shirye ta nasiha ta biyu shine ki kula da galanki wanda nake nufi da gadanki ko ɗakin ki shine ba mu ji haƙƙin su na kwanciya in dai babu wani uzuri na shari'a ki tabbatar da cewa kin bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mijinki ke bukace ki ki amsa masa ina fata muna fahimta ki bashi dama na ya ji daɗi da ke hissiyan walawiyan mana jin daɗi hissi mana ta hanyar yi masa ado da shaɓa kwalliya duk abin da zaki yi a gabansa kina ainihin wato zama cikin tsafta zaki magana shi ki dan dafa shi an fahimta sannan kuma ya tsafta a hakoranki a bakin ki duk wannan yana cikin hissi ma'anawi ko hakiki fa shine na hakika abin da ke faruwa a wani ɗaki, ko abin da ke faruwa a uwar taka ko abin da aka kulle mu kofa karki yadda wani ya ji ina fata muna fahimta karki zo kawayen ki da feshe su da labari a ah, ai kaza kaza wallahi dama haka auren yake kaza da kaza a ji yadda kuke da mace yadda kuke da wata kawa yadda kuke da kowa ne ne kan ki kuskure ki tona asirin ki abin da ke faruwa a cikin daki tsakanin ki da mijinki domin mace in ta zama haka tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah baya kallon su ranar tashin alkiyama Allah baya tsarkake su sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah ya tsare mu rana, annabi ya tara sahabbai yana musu nasiha sai yake cewa ba mamaki wasu a cikin ku wani abu yana faruwa da su maza su rika fara labarin abin da ya faru cikin abokansu tsakaninsu da matansu kuma mata wani abu ya faru tsakanin ku da mazajen ku su kuna ba kawayen ku labari sahabbai aka yi wata mata cikin sahabbai ta ce wallahi suna yi goma muna yi bazan suna yi matan ma suna yi annabi ya ce kar wadda ta tafi duwar take ba da labari take zona a cikin abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta a cikin ɗaki to Allah ta'ala yana fushi da ita ba zai kalle ta ba ba zai magana da ita ba tana da kuma azaba mai raɗaɗi a ranar dashin alƙiyama Allah ya tsare abu na gaba shine kulawa da girgin ki kunya ki yi abinci mai kyau kamar yadda na faɗa yanzu a cikin misalin da na bada ki kware wajen iya girki ki koyi girke girke kuma fahimta ki iya girki a zai idan kika ɗauki masara masara mijinki ya kawo masara ki iya girki da masara akalla ki iya girki kala goma da masara ana fahimta kala goma yanzu abinci kala goma za a yi da masara wannan kaɗai ke nan na faɗa muku amma yanzu in na ce ki sarrafa min masara iyaka abin da kika sani shine kawai gari ki tuwo idan kara masa tuwo da ƙarfi ba haka bane sai me Ate, aha waina aha barabusku aha shashaka agarin. garin gaigaya taurara a jiki dawo kan shinkafa shinkafa ke sarrafa ta akalla kala goma abincin da za da shinkafa biredi biredi da ke kallo shi ya sarrafa shi da yin waɗansu snacks akalla kala biyar ko goma shi ma za ki sarrafa biredi ba a ci shi kawai a sha shayi aka sani a kin gani ki san wannan ya kama miki alabo ya zaki ya kama miki fulawa ya zaki ki san wa'annan abubuwa saboda ki san yadda ake sarrafa waɗannan abubuwa ki kware ya zamanto cewa kin iya sarrafawa duk lokacin da mijinki ya zo abincin da zai gani yau ba shi zai gani gobe ba haka ake so amma kullum abinci iri ɗaya abinci kala ɗaya babu wani abu ba komai ba hakika ba za ku samu rayuwa mai armashi ba ta fata muna fahimta sannan kuma abu na kusa da ƙarshe wanda nake so in kara janyo hankalinmu a kai shi ne yin gaskiya mara duk irin zama da zaki da mijinki ki zauna da gaskiya da amana ki ci amana ki rike masa amana ki rike masa mutunci ki zama mai gaskiya zaki ce fa ne ki faɗa masa iya abin da ke bukata ko da guda nawa ne ya ba shi kudin ce fa ne ne yi abin da yake bukata sai ki rike ɗiban kudin sa kina zuwa kina zuba mana shi ya kirka yin haka kina ɗiban dukiyar mijinki kina zubin adashi aiki wannan tabbatar da cewa shin rike masa amana kin zama mai gaskiya gaskiya tana da wahala a wannan zaman wasu suna ɗauka wai tsakanin mata da miji wai akwai goye goye annabi ya ce a yi ƙarya ya halatta ƙarya tsakanin ma'aurata ba ce kowa yake zama maƙaryaciya ba ya halatta ta ne ba wai ya mai da ke ki zama maƙaryaciya ba ko shi ya zama maƙaryaci irin ƙaryar da ake magana ba wai irin ƙarya ne da kullum ki zama fahimta ba ƙarya ce ta maslaha shi ake nufi ina fata ana fahimta ke ce kika zo kika dafa abinci abincin nan naki kika yi shi ne kila ma ba ke kika yi ba saboda kin gaji ba ki jin daɗi sai aka yi sa'a da aka zo mijin ke ci wannan abinci sai ya ji daɗi ka wani gida wani abinci ya yi ƙari 6 aku a ku haƙo ne wa na yi nan ko ba abin da jigai ruwan zafi ya tsalle ki ko amma ba ruwan zafin da ya tsalle ki zai ƙara tausaya miki ne ya ƙara ƙaddara ƙoƙarin da kika yi nan ko ba ma ke jigai abinci ba misali kenan ba kin ce ya siyo miki wannan waya ya je ya siyo waya ya kawo masha Allah ta wannan waya ta burge ni mai gida sai ce hmm ba ki sani ba da kyar na samu nan a ƙarshen kasuwa shagon alhaji wane wane muka jefa saura ɗaya ta rage muka dinga rigima da wasu mutane akan ni za a ba su ma sala sai an ba su a ƙarshe fa Allah ne ya taimake ni ainihin ƙogon gurin ya san ni aka ni? sai daga kaman kokari kai nan kokari ya kake ga taran ko ina akwai ta ba wani wahala da kai ka ce waya wanda ka dan ƙara ma dan ƙaryar dan wani abu irin wannan abin shi ake nufi amma ba yi ƙarya ba dan a cutar da mutum la ya kan ɗaurin auren wance da wance ta yi gwalgwal da yin na findo a wace ce wance da an gama kuma duk ƙarya ce ya dauko kuɗi ya baki a shi ya kike ne wannan ƙarya ne wannan cin amana ne Allah ya shirye da mu Allah bada ke mana jagora ƴan uwa masu albarka abu na ƙarshe da nake jan hankali na da ku gaba ɗaya dangane da shi a wannan zama shine wato wasiya na zamantakewa da wata yarinya ta faɗa wa al'asma'i an fahimta ta gaya masa wanda wannan wasiyar ina so ku ji ta kuma ku rubuta ta da ruwan zinari ku ce yadda za ku zauna da dukkan wanda za ku zauna da shi ka ce masu kuzminan nasi ma ta yassar waja nasi ma ta asar wa inda man nasu min zujajin illan tarafa bihi da kasa ka karba abin da zai yi a wurin mutane ana da abin da zai yi shi za a maka wada aminan nasi ma ta asar abin da ba zai yi ba kuma ku kyale karki ce sai an yi abin da ba zai yi ba kamar mene yanzu ake nufi kamar yanzu mijin dinnan da za ki aura albashinsa naira dubu goma ne karki ce sai ya miki bukatun dubu talatin an fahimta ki zaman to bukatar ki gwargwadon samun mu da dan dubu goma yake samu nawa ya kamata ki zo mai da bukatun ki kar ya wuce dubu ɗaya dubu biyu in yayi yawa kenan dubu takwas ɗin ma akan ki zai kare ai dan samu mashin din sa mai kyau, dan dan abin da za a sayi magani da shi dan kaza dan abincin ce bane haka irin wayannan abubuwa amma mace ta zo ta daura wa mijinta wani bukatar da ya fi karfin sa to gaskiya ba ta dauka ba ta nemo hanyar zaman lafiya ba shi ma kuma ya zauna lafiya da ita kar ya matsa mata sai ta yi abin da ba za ta iya ba ina fata an fahimta yawa misali kitso ai an ce ba ki da gashin wance ba za ki yi kitson wance ba ko da haka khudh minan nasi ma tayassar wa da'a minan nasi ma Abin abinda ba zai yi ba kai ku ce sai an yi inna man nasu min zujajin mun su mutane da kuke kallo daga ainihin wato kwalba suke kamar kwai mutane suke kamar glass in lam bihi akasta in dai ba bi shi a hankali ba wallahi zai fashi idan mutum ya dauko kwai ya tafi a hankali yana ta jiga shi yana kaza kaza me zai faru sai faɗi ya fashi ana nanin sa ana nanin gilashi amma in roba ne fa za a kai kai ana ne to mutane haka suke in baki bi mutane a hankali ba sai ku bata da kowa ki zauna da kawayenki da abokan zamanki da mazajenku zama na amana zama na kaddarawa zama na cewa dukkan mu adam ne babu wanda ya ce daidai daidai sai Allah ina fata muna fahimta duk ai wannan idan aka yi haka to za a zauna lafiya ba za a taɓa jin kowa ba ba za a ji kina rigima da kawayen shi ba ba za a ji kina rigima da kishiyoyin ba ba za a ji rigima da mijinki ba za ki zauna lafiya da kowa Allah mu sarki ya shi yadda mu don wa saboda lokaci ya riga yayi kuma malam ya zo zai dan cewa abu shi ma kuma ina so yi sallah a a wani wuri mai nisa kamar rabar rido mun ga yin tafi ba akwai a haƙƙi saboda haka zan dakata a daidai nan ina fata Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah madauki sarki ya ba su zuri a kai ba Allah ya ba su zuri a kai ba Allah ya kare su daga dukkan sharri da abin da ake tsoro Allah ta'ala ya maganin su ya kai Allah madauki sarki nake roƙo ta wata rana gayyato mu walima waɗannan auraraki guda uku kowace ta fi yan bibbiyu a zo waliman haihuwar yaya guda shida kai takwas takwas Allah ya mana jagora subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.